ta wa gwarzon dan kwallon kafa na duniya wanda ya ajiye takalman buga ledarsa wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina mai taka leda yanzu a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na kasar Spain mai suna Lionel Messi dan shekara ashirin da haihuwa zuwa gidan yari na tsawon wata ashirin da ɗaya da shi da mahaifinsa Jordan da kuma tara Messi euro miliyan biyu mahaifin nasa euro miliyan ɗaya wanda aka kama su da laifin rashin biyan kuɗin haraji wa ƙasar Spain na dukiyarsa. Sai dai shi Messi ya bayyana wa kotu cewa shi bai san wani abu na rashin biyan kudin haraji a kan dukiyarsa ba domin shi ƙwallon ƙafa ya zo a spain bangaren dukiyarsa wa mahaifinsa shi yake kula da dukiyarsa sai dai yakan sa hannu a takardar da mahaifinsa ya kawo masa ba tare da ya duba ba don ya yarda da mahaifin nasa inda shi ko mahaifin nasa yake bayyana wa kotu cewa yana da karancin sani akan abun shi yasa hakan ta faru sai dai tun baya mai shari'an ya ce in dai an tabbatar da wannan zargin to babu wata kariya da Messi zai samu sai dai hukunci Messi dai ya zo Barcelona ne a shekara ta dubu biyu da hudu inda kimanin shekara sha biyu wanda ya buga wasanni arba'in da takwas wa barcelona ya sha kwallaye ɗari uku da sha biyu ya zama gwarzon kwallon kafa na duniya wato best player to biyar kuma yana daga cikin masu kuɗin duniya ɓangaren wasanni